Sashen Hausa na Studio Kalangoyi suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masauraro Asmana shi nake muku lale marhabin a wannan shiri na yau Alhamis 19 ga watan Janvier na 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kotun hukuntar da mayar laifuka ta birnin Kwanne ta soma zamanta na farko shugaban kotu wato na dauke da ƙarin bayani. Taron muhawara kan zaman lafiya a Afirka karo na uku ya soma ranar Talata a birnin Nouakchott na kasar Mauritani. Shawarwari da dama ne aka tsaida a yayin wannan haduwa. Rahoton musamman na wannan shiri zai magana ne kan yanayin tsaro a jihar Agadez. A wannan mako aka soma zaman shari'ar mayan laifuka a kotun birnin Kwanne da sunan shekarar 2023 batutuwa ashirin na laifuka ne za a gudanar da shari'a a kansu a tsawon kwanaki goma. Lawan goje shugaban kotun birnin Kwanni ya yi wa Usman Musa Arzika ƙarin bayani. Wannan aiki ya kumshi manyan batutuwa guda takwas na fyaɗe, batu guda na kare mutunci, batu biyar na kashe yara, da batun kai bugu har ga mutuwa guda uku, batun kashewa guda biyu da kuma kisan kai guda. Ya fito cewa kusan rabin aikin ya haɗa batutuwa na ɗabi'unmu. Wannan ƙaruwa na irin wannan matsala yana nuna wata barazana ga ɗabi'unmu masu kyau. Waɗannan ana iya kimanta su tamkar wata jimillar ƙa'idodi da hankali hankalinmu ya shata da kuma bangarori ba su iya wulakantawa ta hanyar yarjejeniyarsu su dalilin kenan kotu take kare dabi'unmu masu kyau ta hanyar hukunta tozarta su Al'amarin aikata laifuka kan kananan yara na yaduwa a jihar Difa. A farkon mako wani mutum mai shekaru 35 ya yi wa wani yaro ɗan shekara tara fyaɗe, abin da taɓa lahiyar yaron kamar yadda jami'an kiwon lahiya suka bayyana. Lamarin na gaban shari'a domin kwato masa hakinsa. Adam Bubakar, wakili mai kula da sha'anin musgunawa jinsi a asibitin Gingimi, ya yi ƙarin haske. dangane da cin zarafi da aka yi mun je har ga wurin alkali da cewa juji kuma shi wanda ya yi wannan banna ya amshi laihin cewa ya aikata so ɗaya har so uku sannan kuma yaro wanda aka ma wannan abun shi kuma yaro ne dan karami mai shekara tara wanda kuma muka yi dir da Allah wadan faruwan wannan abin da kuma irin yadda muka ga halin da yaron shi yake ciki iyayen yara sun shaida mana da cewa tabbas yaron lokacin da abin da ya afko wajen kwana uku ya yana amai wanda baka kautawa wallahi wannan abun Allah wa ne wannan abun yana mai da kasa baya yana karya tattalin arziki akwai doka wanda ya darme shi shekara ashirin da biyar da kuma an ce akwai na shekara hamsin. wannan a shi ne aka takaita an ce sai an sake dawo da shi Taron Afirka a kan zaman lafiya karo na uku ya suma a ranar Talata da ta gabata a birnin Nouakchott na kasar Mauritani. Shugabannin kasashe na addini, ƙwararru da magabata na jami'an tsaro sun halarci wannan haduwa inda aka tanadi shawarwari masu muhimmanci da suka hada da yiwa wato yiwuwar sasantawa da wasu bangarori na ta'addanci a cewar Sidika Abba mai nazari kuma ƙwararre a kan sha'anin tsaro a yankin Sahel. wato ganin muhimmancin wannan muhawara ya waje ba a bi sau da kafa shawarwari a hirashi da Talan Fudai Ahmed. Euh, Wannan muhawara taro ne mai mahimmanci a cikin hanyoyin laliban zaman lafiya a nahiyar Afirka musamman a yankin Sahel da shimfiɗar kogin Chadi. Mun samu masu ruwa da tsaki a kan siyasa da addinai da masana da ma sojoji duka domin cimma yarjejeniya na yin nazari akan abin da zai kai mu gaba akan zaman lafiya. Yanzu muhawara da ake ta yi shine akan waɗansu wurare na 'yan ta'adda domin ƙoƙarin tattaunawa da su tare da tallafin tsakanin ƙungiyoyin addinai sannan tare da shawarin da aka fito ya kamata a bi sau da ƙafa saboda mafi yawa idan aka yi irin wannan muhawara daga baya ba a mayar da hankali shekara mai zuwa kuma a dawo a rika ta faɗin abu ɗaya wannan ne abin da ya kamata a kiyaye ministocin tsaro na kasashen mambobin kungiyar sun sahel a sakamakon wani taron gaggawa a ran ga watan janvier a birnin Ijamena sun ɗauki matakin mai da cibiyar jagorancin rundunar sojojin sun sahel a yamai babban birnin ƙasar Nijar a cewar sidika abba ƙwararre a kan batutuwan tsaro a yankin sahel mayar da wannan cibiyar a yamai na iya kawo ƙari kan ƙoƙarin da ake yi na magance matsalar tsaro a zantawar shi ta tarho da tarnan fudai ahmed Yamai ta fi kusa da Nokshok a kan kewayen yankin da akwai barazanar 'yan ta'adda, saboda kamar yadda kowa ya sani ba ɓoyayyen abu ne a yau. Yankunan iyakokin ukun su ne ya kamata a dakile matsalar tsaro, nan ne aka fi samun ayyukan 'yan ta'adda. kuma manufar jason sahel shine tunkara da karfin rundunar sojojin haɗin gwiwa na jason sahel wanda daga nan ya mai za a iya samun tsari mai kyau tare da waɗansu layi biyu saboda ya mai cibiya ce da ke kula da tsaron ƙasashe uku nijar burkina da kuma mali sannan kuma nijar tana da alaƙa da tsaro da ɓangaren chadi kenan idan kuka dubi duka waɗannan dalilai sauya cibiyar jason sahel yana ƙara ƙarfafa sojoji gwiwa da ke ƙoƙarin karɓar buƙatocin jama'a akan kalubalen matsalar tsaro a Sahel. Kwamitin gaggawa mai kula da sake sassanta sake nazarin dokokin majalisar sasanta rigingimun siyasa a hukumance ya mika wa Firayim Minista Uhumudu Muhammadu kuma shugaban majalisar da ake kira sai NDP rahotonsa jiya Laraba takwas ga watan Janvier na 2023 a yin wata ganawa a Yamai. Dukan bangarorin siyasa guda uku sun bayyana gamsuwarsu da aikin da aka yi cikin fahimtar juna. Sakataren dindindim na sai NDP Yahaya Garba ya yi wa makutar Hamadu karin haske. Par le passé. Kun san a baya mun samu da yawan matsaloli wajen fahimtar waɗansu ayoyin doka na CNDP, musamman abin da ya shafi gayyatar taro na zaman CNDP da kuma ayar doka da ke magana bisa tafiyar zaman CNDP. Ina nufin wanda zai jagoranci zaman da kuma hanyoyin ɗaukar matakai. Waɗannan su ne batutuwan da kwamitin sake bitar takardun CNDP zai mayar da hankali. Abu ne da babu mamaki saboda da aka kirkiri kungiyar CNDP a shekara hudu a lokacin jam'iyyun siyasa ba su huce 42 ba, a yau sun kai 174. Ba yanayi ɗaya ba ne, daidai ne a shigar da dokoki masu tafiya tare da lokaci. Akwai daidaito saboda kwamitin ya kumshi kowa da kowa da kuma jama'a da suka kamata. Yaɗa labaran karya kan kafofin sada zumunta na yanar gizo ya zama wani al'amari da ke addabar al'ummominmu. Tsawon kwanaki biyu kungiya mai zaman kanta ONG Alhayat tare da abokan hulɗarta sun horar da matasa masu hidimar yanar gizo ashirin da biyar da masu kare hakkin ɗan adam da manema labarai da kuma ƙungiyoyin mata na gingimi akan haɗarukan yaɗa labaran karya kan kafafen sada zumuntar. Idrisa Muhammadu ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan horo ya yi wa Abdullahi Maina ƙarin haske. babbar barazana da bangaren yada labari ke fuskanta shine na yada labarun ƙarya da ake a bisa kafofin sada zumunta na zamani wannan kan muna ga yana haifar da abubuwa da dama wanda suke taba sha'anin zamantakewar al'umma da dama za ga wani ya rubuta labari a facebook ko ya rubuta labari instagram wasu da dai sauran kafofin sada zumunta da ake mutane ne wanda ba su da masaniya akan aikin yada labari ba san ba labarin na in sun ka yada shi wani irin illa zai kawo na farko zai iya taba 'yancin ɗan adam ya zama na wannan labarin da aka yada ya ci zarafin wani ko wasu al'umma ko ne gunguna wasu mutane wani lokaci kuma irin labarun na ƙarya suna haddasa rikin kwanciyar hankali kenan don magance wannan abun da ya kamata mutane su rinka kiyaye yada labari musamman ka ji labari in baka da tabbaci akan shi to bai kamata ka yada shi ba Makarantar kwaleji Abubakar Sule da ke ciro zerin na fuskantar matsaloli musamman na auren yara. Haka na da tasiri kan karatun 'yan mata da dama in ji hajiya Hawa pakwat mai kula da al'amuran wato karantarwa a hirata da Ahmed Felan. yawanci 'yan matan da suke fita wani bi ba don basu ba fase ba ne ba tun yi arme ne maza su sun hana su zauwa lakwal wannan dai shine ake ta sensibilizan uwaye su bar yaran su yi karatu su rika hana yaran su arme da wuri bai da kyau saboda lahiyar jikin su ma da ake ciki yanzu ana barin yara suna arme amma dai muna fatan dai yaran da ake bari su yi arme su kai lokacin da ya cancanta su yi arme ba a shekara sha hudu ba sha biyar sha shida da yawa sun yi arme nan su ce sun bar yaran su meke da karatu amma kuma ba su yi karatun ba galla za musu da mazan ke yi ma bai ba su damar su yi karatun kirki mun sha intervenir mu sami yarinya tana lakwal miji na sanya hana ta mu amshi lamba muna kiran shi wani biyu yana kasar waje yana biɗa. a fagen wasanni ana ci gaba da wasannin kwamɓalar zakarun afirka na kwallon kafa wato shan a kasar algeria tawagar mai na afirin ta nijar za ta yi wasanta na farko gobe idan wato inda za ta kara da tawagar diablo rouge na kasar congo to kuma ne irin nishar ke jira daga wannan wasa salamatu kadiri ta hiranta da wasu kamar haka Muna cikin rukuni na kungiya uku an ɗauke mana nauyi na wasan farko kungiya biyu sun yi wasa kamaru ta lashe Congo Brazzaville kenan zamu wasa gobe da yarda Allah tare da 'yan kungiyar Brazzaville wanda dole sai mu ci domin rukuni na uku ana son guda ya wuce kenan wajibi ne mu ci wasannin biyu domin wucewa gaba. Kamar yadda ake cewa kasawa ba halin ɗan Nijar ba ne. Muna fatan mena ta samu nasara, amma abu ne mai wuya. Ganin yadda kwamɓalar fitar da zakaru ta gudana, muna iya ƙoƙari, amma ba mu saka ƙwallo, saboda ba mu da tsayayya mai zura ƙwallo shi. Game da wasan gobe zai yi wuya sosai amma ba ka sau ba ne domin mun yarda da 'yan wasanmu muna da matasa da ke da kwarewa da ke da kwazancin cin nasara domin ci gaba da wasa. sai rahoton musamman bayan watanni shida da gudanar da taron muhawara kan zaman lafiya a jihar agadez an gano cewa yanayin tsaro sai kar taɓarɓarewa yake yi a wannan bangare na arewacin nijar a sakamakon wannan taro an tsayar da shawarwari sannan kuma shugaban ƙasa ya ba da waɗansu umarni amma ba a mutunta su ba in shi sakatare janar na kwamitin kula da zaman lafiya a jihar butali ciwaran da ƙarin bayani a hirashi da musa mamman. après le forum ya yi de promise. bayan dandali an samu alƙawura alƙawura na kai tsaye shugaban ƙasa ya yi alƙawarin tattara matasa 200 da aka ba horo wani lokaci kan gardar republican finis da ake kiransu kuma haka shugaban ƙasa ya yi alƙawarin zai ƙara 100 na tawa za su zama 300 zai zaɓi wani wuri kan iyaka da algeria bangaren da aka fi samun matsalar tsaro sosai domin kafa sansanin gardar a can da kuma ba su kayayyaki sai dai abin bakin ciki hakan bai samu ba Akwai wannan matsala ta bincike shugaban ƙasa ya ɗauki niyyar mai da hankali ga 'yan sanda, gendarmerie da gard domin a rika bincike sosai baya ga binciken takardu, gilasi mai duhu da kuma binciken mutane na takardu an lura yana gudana ana ci gaba amma binciken mutane yana tafiyar hawainiya. Babu bincike da yawa alhali agadis akwai zirga-zirga da yawa akwai motoci da ba a sani ba da ke shigowa akwai makamai da dama da ke yawo cikin yankin. maganta wannan rashin tsaro a cikin jihar Agadez. dabor Na farko haƙar zinariya, haƙar zinariya mu ya fara ba tare da wani tsari ba a gargajiyance ne. Akwai mutane da ke zuwa ta ko'ina ƙasar mu tana da girma ko a da ba a iya lura da shi balantana yanzu da ake haƙar zinariya. Abu na biyu shine baya tuni 'yan fashi da makami ne kuma suna ƙarawa da makamai. Dukan waɗannan mutane 'yan daba ne yanzu bakuncin haure, bakuncin haure na ƙasa da ƙasa da kuma na cikin gida. Agadis suna da yawan mutane a yanzu. Baba birane kaɗai ba ke da yawan mutane, har ƙauyuka suna da yawan mutane na wannan bakuncin haure na ƙasa da ƙasa da kuma na cikin gida. Kuma dukkan waɗannan mutane dole sai sun ci abinci, su samu hali idan ba samu aiki ba sai su shiga To menene kwamitin kwanciyar hankali na jiha ke yi don shawo kan wannan matsalar rashin tsaron da ke ta karuwa a jihar Agadez? Na farko kwamitin zaman lafiya shine wadda kai sannan kuma rahotanni da ake aikawa cikin ƙasa ga Prime Minister ga shugaban ƙasa. Yanzu da yake mu shugabannin yankin ne muna ƙoƙarin neman wasu hanyoyi na fita na kare kai ƙungiyoyin 'yan banga ko sa kai haka ne muke bukata ga gwamnati amma har yanzu ba a ba da izini ba. Ya kamata a ɗauki hakan da muhimmanci kuma a faɗa wa juna gaskiya a domin yaƙi da wannan rashin tsaro. Madalla masu saurare karshen shirin kenan a halin yanzu zan bar ku da Zainabu Audu wadda ta ɗakin magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.